kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai ya faɗa hukumar jami'an tsaro ai suna bincike a kan lafazozinsa da kuma sauransu saboda haka za a ga matakan da za a ɗauka nan gaba a sakamakon yanzu umarni da aka bayar za zai bi wannan umarni ko ba zai bi wannan umarni ba mu dai abin da muke cewa ba za mu bari mutum ɗaya ya jawo mana rashin zaman lafiya ba wannan jiha tamu ya yi zargin cewa gwamnatin Kano ta yi masa daurin talala tare da hana shiga da fita daga gidansa wanda ko abin bukata ne da kullum ma an hana su su je su samu daga waje. To wannan abin da jami'an tsaro suka dauka domin a zauna lafiya ai abin da gwamnati take so kenan. Saboda haka jami'an tsaro suna yin aikinsu domin a zauna lafiya kuma ina fata al'umma za su fanci wannan. To ko me yasa gwamnatin Kano take amincewa da bukatarsa ko bukatar da ya gabatar na cewa a zo a yi mukabala a tsakanin sa da sauran malamai? Ta ke da a zauna da shi akan me? To an ga maka sa. Ina gwamnati ta shigo nan ya zauna da malamai. Abin da ya faɗa ya zagi malaman gwamnati ce ta sa shi yayi. Mu abin da ya sa muka shigo ya ce duk wanda ya je ma nan a yanka shi a yanka shi a yanka shi. Ai wannan babban magana ce. To wasu na zargin cewar siyasa ta taka rawa a wajen matakin da gwamnati ɗauka a kansa ba tare da ba shi damar kare kansa ba wanda shi ma ya zargin cewa gwamnati bata gaice shi ba. Ƙarya yake yi wannan ba harka ce ta siyasa ba da yake cewa su je su yi rijista su je su yi rijista. ai wannan fagen siyasa ne mu zo mu buga mu gani yana ganin dan yana tara waɗannan mutane ana musu tafi yana zato shi wannan mutane gare shi ya je su je su yi gor mu ma yanzu haka ba muna rijista a yanzu haka ya je ya rijista a zo kuma mu buga mu gani ai Allah yana bayan mai gaskiya. Tuwa ya ce ɗaya daga cikin kwamishinonin gwamnatin Kano na ilimi ya tabbatar da cewa an zalunce shi. Hanya ba a ce siyasa ta taka rawa ba wajen gwamnati ta tafi da malaman da suke goyon bayanta ba. Muna so ya sawo mana wannan lafazi da na yake cewa an zalunce shi in ba karya yake yi ba na ɗaya kenan na biyu mun ga bidiyo yana cewa duk wanda ya taka wannan wajensa a yanka shi wannan hanya ce ta tarzoma hanya ce za ta kawo tashin hankali gwamnatin jiya kano ba za ta da irin wannan tsari ba wannan mataki yanzu muka fara in dai zai kawo rashin zaman lafiya a jihar kano to muna tabbatar masa cewa yanzu muka fara duk wani al'amari da zai kawo na rashin rashin jin daɗi a jihar Kano gwamnatin jihar Kano ba za ta yadda ba.